Tsaka mai wuya. Yaran mu jiya sun samu kai sun kashe wannan shege ɗan ta'adda Halilu. Mun tabbatar su irin su turji da sauransu duka kwanakin su ya kai. Mun suna da wayo su bar mu mana ƙasa. In ba su son zaman lafiya mu ma ba mu son su da rai. Jama'a muna fata kuna nan kalau mai da muke a nan Washington DC sanin ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Ya kamata mu buɗe shirin nan na yau da wa rundunar sojojin Najeriya kan nasarar da ta samu na ganin bayan Kacella Halidu Sububu ɗaya daga cikin manyan gigan barayin Najeriya da suka daɗe suna ganawa yankin arewa maso yammacin Najeriya musamman jihohin Zamfara da Sokoto, Katsina da sauransu a Zaba. babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya janar christopher musa shi ne ya tabbatar da kisan kacela halilu sububu a hira da yi da wakilin mu da amurka abdulrazak bello shi kadai a gusau to uh, jama'a burmurin murna ne muka gani yau yau da zuwan mu yaran mu jiya sun samu kai sun kashe wannan shege dan ta'adda halilu to na farkon kenan mun tabbatar su irin su turji da sauransu duka kwanakin su ya kai in suna da wayo su bar mu na ƙasa in ba su son zaman lafiya mu ma ba mu son su da rai Dukkan muna aiki tare da 'yan tsaro muna aiki tare da 'yan sanda da saura duka muna haɗa kai mun gode kuma shi gwamnan eh, zamfara yana ba mu taimako illa yadda ya kamata roƙon da muke ma jama'a su gane cewa wannan yakin kowa na da abin da ya kamata shi ma ya yi idan an ga waɗannan 'yan ta'adda a gaya muna kada mutane kuma su yi hulɗa da su masu kasuwanci da su masu mai a bari don an ce abokin ɓarawo ɓarawo ne. janar christopher musa kenan babban hafsan sojojin najeriya a taɗinsa da abdulrazak bello to kace lalilu sububu dai ya ta tobara 'yan kwanaki kalilan kafin a kashe shi na cewa shi kama shi fa san da gaske ni ne kace lalilu sububu wanda kun ji ana faɗi mai gidan su turji duk wani malami da kawo mimbari aini aini aini ya roki Allah kawo sauƙin abun ga yayi da ya ce ai kaza ai kaza don gwamnati da tana kai ƙarshen abun da yanzu ta kai ko sojan duniya an ka ɗauko. Allah sa kuma ya zo da kiran nan, Amerika kuma ya zo ta nan, Afghanistan kuma ya zo ta nan, ba a kai ƙarshen wannan abu. Don duk kashe man sai na kashe mai inda ya bahaushe. ko ba faɗa ba an san cewa mutanen ƙauyuka da garuruwan da su bubu ya daɗe yana ganawa azaba musamman a sassan zamfara da sakwata da sauransu dole a ɗauka cewa sun ji daɗi kuma sun samu kwanciyar hankali jin cewa baya duniya. Rashin halilu sububu mun ji daɗin haka kuma ubangiji Allah shi ƙara ba su nasara bisa ga yanzu yankinan mu gaba ɗaya kowa yanzu yana yana murna yana jin daɗi. Suleiman Bala shi shine mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. ya ce gwamnati ta yi murna matuka akan nasar da dakarun soji suka samu a jihar zamfara. Abu ne da sai dai an ce alhamdulillahi domin duk wanda ke jihar zamfara da ma dai mutanen da ke wajen jihar zamfara kowa fatan da yake shi ne a samu ganin ƙarshen wannan matsala yan bindiga mun yaba ma jami'an tsaro waɗanda suke ɗaukar da rayukansu wajen fuskantar waɗannan yan bindiga. To a gaishe ka Abdulrazak Bello da wannan rahotanni din. To sai dai duk da wannan nasara da sojojin Najeriya suka samu din har yanzu ana ci gaba da zargin kungiyoyin tsaro ciki har da su sojojin da cewa cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa ganin bayan irin wannan al'amari na satar mutane da ake a Najeriya domin neman fansa. Za ku ji haka a kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu na tsaro a Abuja wato Hassan na kai ne shirya mana a tsakanin wasu tsofaffin sojoji guda biyu ɗaya sojan na sama ne ɗaya kuma na ƙasa ne wato yana muku maganar group captain sadiq garba shehu shine tsohon sojan jiragen sama da kuma major haya shinko wanda shine tsohon soja na ƙasa masu yaƙi to ga su a ci gaban wannan muhawarar da shi hassan ya jagoranta idan ana maganar tsaro a najeriya group captain sadiq garba shehu babu yadda za ka mamanta maganar tsaro da maganar cin hanci da rashawa kwanan nan muka ga faifan bidiyon wani soja hmm. wanda ya fito yake zargin cewar hmm. suna da duk abin da ya hmm. kamata na su yakin nan kuma a yi kare amma shugabanninsu sun hana su wannan izinin yin yakin yake cewa saboda dan abin da ake samu a cikin yakin nan na cin hanci da rashawa su manyan ba za su so suka cewar yaƙi yaƙin nan ya kare ba ta wace fuska kake kallon wannan zargi na wannan soja wannan zargin ni a matsayina na soja yana ba haushi kuma wallahi tallahi da in na cika yi wannan maganin ko ƙara sauran ka nufi ba zan yi ba Ko amma irin abubuwan da ka ji ko kuma irin abubuwan da zaka gani idan ka duba ka ga yadda ake kasafin kuɗin soja ko yadda ka ga ake wasu project wanda yake ba su kai alaƙa da cewa ya soja zai ƙara eh, ƙarmin aiki ba kuma ga kasa tana cikin abin nan suka ce a ah, to akwai fa wanda yake shan romo a wannan abin ba zan faɗi suna ba ina jin shekara biyu ko shekara uku akwai wani babban sanato na ji shi ko mutane suka san ji shi ba so ɗaya ba so biyu ba yana cewa yana aji yana kururuwa cewa ya je jisar kusurcin Najeriya ya samu su ba su da bindiga. This is around 2013-2014. Wannan magana a lokacin nan a gaskiya a kusurcin da ba su da dindiga. Kamar yadda ake ce ma soja ɗan sanda shi ma soja ɗan dindiga ne. Wanda ainihin idan sojan da zai a lokacin sandan da bai da sanda a lokacin sojan sarauniya ai kaga ba soja ba ne. Bindiga is the most basic thing za shi soja bai da shi. wallahi idan kana shi musu fuska rabbila yana jina nace na ina kana magana ne kana burge ni inda kana magana cewa so da basu da kaza basu da kaza basu da kaza irin taimakon da so ke amma in na je na duba budget din da kuke fara mu kuna approve ta, idan ku inda kuka sa kuɗin ba ku yi magana sayan bindigan nan ba kwanan da mu ji labarin da ake magana wajen ruwa aka yi magana university kwanan nan kuma mun ji adam usumule ya tashi yana cewa ya za a ce kasa da ke ai da ke yaki kayan aiki bai ishe ta ba a je a ce wai ana yin university kuma university ne kuma ga da ake yin su kowa wuyan shi ya kauri sai ta je university a garin su da kuɗin sojan fa so abin da nake faɗa ne kuɗin da kake ganin gundari a biliyon a ce an yau defense shi number lambatu ko shi number one karshen ta kuɗin ba wurin ba wurin abin yake tafiya ba kuma yankan yankan yana farawa tun daga lokacin haɗa kasafin kuɗin ne inda akwai minista mai kwari inda akwai shugaban ƙasa da zai ba zai yi approving waɗannan abubuwan ba To amma like I minista baya da power. Shugaban ƙasa baya da lokacin da zuwa defense budget. So iyakaci a shi shuru da tsakanin da ɗan majalisa. To daga nan in ya yanki nashi shi ne fa ya kamata ya je ya je Batavio ya ce an ce za a gina dakunan eh, sojoji guda hamsin ina suke a ƙasa? To tun da ya riga ya karɓi lada me zai faru? Kai ba ma lada ba ni na yi spokesman na Nigerian Air Force. hatta da da yan majalisar nan za su je sai service su sun kare kuɗi tun ba su sai sun biya muku hotel sai sun ba su jirgi kuma duka waɗannan za su ja a national assembly to shi yasa ce maka a duk end of this abin nan akwai corruption akwai corruption a national assembly ya Yasin ko kai ka da ku harkan cin a harkar tsaro a Najeriya To ko da akwai harkar cin hanci a harkar tsaron Najeriya wannan maganar cin hanci ya taso daga bangaren su farahula ba bangaren sojojin ba. kaga daga cikin dalilin da ya sa ɗazu na maganar cewa babban aiki ko kuma makasudin tafa gwamnati shine tabbatar da tsaro da kuma walwala al'umma. To yanzu shi kamar da Brook Kafin yake magana shugaban kasa bai da lokacin da zai iya mai da hankali akan bangaren tsaro kada a shi bai dauki aikinsa na kwamandan da muhimmanci ba. Kuma babu dalilin da zai sa a ce da kafa gwamnatin nan shine tabbatar da tsaro da walwalar al'umma amma kuma a sai a ce sai an bar wa minista wannan aikin yayi ni ina tsammani tun daga nan ne wurin da shi shugaban kasar da ba bangaren tsaron muhimmanci ba aka samu maganar cin da a ta shigo domin duk abin da hukumomin sojojin nan za su yi eh, za su da eh, ake za su procuring daga waje na makamansu na abin da suke bukata ba sojojin ne kai tsaye suke sayo su ba maganar makamai da kayan al'amura na soja musamman wanda suke na tabbatar da abin gudanar da yaki al'amari ne na gwamnati ce take sa hannu da wata gwamnati ta wata ƙasa a samar da irin wannan shi kuma bisansa ba shi ne kadai wanda za a ce ake zargi sun yi bude su mika kuma ko su ce wa nisa sun sa nasa a ciki an je an aiwatar da abin da ake so a aiwatar ba duk abin da za a yi in dai na bude ne to ƙarƙashin minista ne yake Minister Karuni, whether wannan ministan tsaro tare da ofishin shugaban kasa duk abin da za a siya na makamai in ba an ce in ba a ce ba to su ne yan sukun farko da za a fara huma ba su rundunonin sojan ba kuma kamar yadda kai magana akan wancan sojan da yake da yake cewa an hana su tun da haka ne magana lokacin da ake tuhuman kwanar samba da soji din nan an an gurfanar da manyan manyan sojoji a gaban kotuna wasu an samu biliyoyin kuɗi a hannunsu an kwashe da gidaje da kaddarai da sauransu kuma kana cewa ba eh. tsakanin gwamnati da gwamnati ake wannan abuwa ne. Alhamdulillah har wannan kudaden wannan kudaden ba zai yiwu ya zama to magana kudaden makamai ba ne kare. mutane da suke magana kudin makamai. Ainihin kudaden na akwai kudaden da aka ware domin sauko sojojin haya lokacin mulkin Goodluck. To shi ma wannan babban jami'in da ya yi baka ta kana kan wannan kudaden shi ma na ga an gurfana da shi a gaban kotu Kuma wannan eh, operation eh. ayi haka dai wannan an yi ai ba za ka kauta cewa wai ba ta hancin da rashawa ba abinda nake gaya ma ne kofar ta buɗe ne ai faɗa kofar ta buɗe ne sakamakon su farar hulan da ke gudanar da ko suke da hannu ko ruwa da tsaki wurin gudanar da harkokin tsaro amma duk abin da za a yi in na makami ne to babu yadda za a ɗaura wannan laifi akan su ah, jami'an sojojin. To madalla, to bari mu tsaya nan sai mun dawo rana a mu ji shin me yasa sauran sassan Najeriya suke kamar basu kula ba ko kuma babu ruwansu da masifar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta a hannun 'yan ta'adda din nan ne. Kuma meye gaskiyar ainihin abin da yasa shugabannin hukumar binciken leken asirai da kuma na DSS wato na NIA da na DSS wanda dukkan su 'yan arewa ne suka bar aiki. Bari suka yi ko sallama su aka yi. yanzu kan nan za mu tsaya sai kuma mun dawo rana wa cewa Allah ya kai mu muna godiya ga group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya da kuma Major Yahaya Shinku shi ma mai ritaya sannan da shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da ya haɗa mana wannan muhawarar da suka yi ni ne ali Mustafa Sokoto a Washington guda lafiya